shi falaki mamudu ne kakan gwamnan nan na yanzu kenan an ce jikan falaki ne eh. a dan makoye ne ok jikan dan makoye ne dan makoye yusufu na mutum shi ma da irin tasa baiwar ai shi dan sarki ne shi gwamna a shi eh, dan makoyan ba eh. shi gwamna sai yanzu mu ga tasa yi no shi ka san kana son ka gane me kimar dinari ka rashe da wuta to in ka kara shi da wuta eh, sai ka gane to dinari ne wannan haka yanzu za mu gane gwamna dinari ne eh, ko azurfa ko ko ruburubu ne eh ko ruburubu ne eh, wai mai mukama yana cewa laisal laisal zahabi laisal kalmu zahabi yace yace dinari bai kama da ruburubu ba to yanzu gwamnatin wannan gwamnati za ta gaya mana eh dinare ne shi irin kakansa yanzu zai fito da kansa to muna saurari yanzu zai fito da kansa shi wai gwamnan nan da yake yi eh. shin dama ya gaji abin nan ne eh. ko ku a ataki yemar a yanzu a gane domin kakansa shi dan makoyo mm. mutan gaya mm. su suka kashe kakan kakansa wannan dan dan bugaladi Nadima yusufu malam hanzu lokacin lokacin basasa eh. su suka kashe shi kakan eh, kakan kakan mahaifin kakansa shi suka shi shi malam hamza ya amma an ci gai a lokacin nan sai aka gaya bata ba a gaya ga ladi mai isu Ka ya ya tura mazaji ya ce a daura siddi ka ci abin Ladi taimaki sarki saboda ne yake kiransa suna hmm. Wani Ladi taimaki sarki gayen ni gayen za a yi. sai ka je da kanka abin Ladi taimaki sarki ci to me za a yi ci ga ma ga hanza nan ta aka ci hanzan ya tafi ya je aka ci gaya shi kuma Allah ya karbe shi wanda kace shi ne kuma sanadiyar sanadiyar shi ma ta sa tafiya so da san sadiki to amma dan makoyi Yusuf ba za ka gane wace irin baiwa ce a kansa ba sai ka ga rubuce rubucensa Allahu akbar sai ka ga waƙoƙinsa na arabiya mm. sannan za ka gane wane ne shi shi dan makoyi shi dan makoyi Yusuf ba baban kakan shi gwamnan ba eh. sai ka gane sannan shi gwamna kuma ya haɗa ma ta fuska biyu mahaifiyarsa wa'in malamai shi shi gwamna ƙwarai kuwa a to ai yar malam abubakar mai sanin jamus ce to wancan dai malami da kai magana sa eh. cikin shirin da ya gabata eh, to to nan kuwa Allah ya sa azima in zancen karatu ne ake yi aka yi zancen sa alƙalin bici Mustapha sa alƙalin bici Ibrahim sa mm. alƙalin Eh, alkali ibrahim na tajin babban basaraki mm. aka yi su zancen alkalin dawaki aka yi su zancen eh, alkali sani mm. aka yi zancen su su su su alkali shehu mm. aka yi maganar waɗannan mutane allah ta wasu sun haddace tuhuba sun haddace mai yara a kansu to ta ina za ka iya haɗa kanka da wani mutum ba a ƙasar kano ba da zai maka shari'a a malikiya irin wani wuri da za a yi ta a kano to shi kakan shi kakan gwamna yana cikin su Yana irin wa'annan mutanen da Allah ya musu wannan bayar to nan gaba kaɗan za mu zo kansa Allah ga ai ba eh, wannan shirin abinda yawa eh abinda nake so yanzu in ji mm. akwai motar sarauniya a gidan sarkin Kano a halin yanzu mm. labari da muka ji wanda dai ba daga bakin irin kuma sana ba ake cewa wai rika ce irin ta sarkin Kano Muhammadu Sunusi sai ya karɓi motar sarauniya ta abin da ya faru yawa sarkin Kano sa Muhammadu bai shirya zai je gidan sarauniya ba ta rumba da aka shirya an sa sarkin musulmi an sa shehu banna an sa saddauna an sa sarauniya ta da ya fahimci haka eh. ba zai karɓi raini ba mm. ba zai karba ba a Kaduna ne wannan a Kaduna abin da aka yi ta ya ga an shirya babu shi an shirya kuma dai duk dama a gaba da shi dai to a gaba da shi suke kuma dan dan a raina shi ne ayi shi kuma zai da ana ganin ya rika to bari a gaya masa shi isa ya fara nuna musu bambanci ta dis ko na sarki akan doki shi sai ya haura kudu ta kace a shi wannan ta turnuko su ta turnuko su mana ta sannan abu na biyu mm. duk sarki mm. sai ya je ya yi gaisuwa gurin su to shi akan raƙumi ki kaga ba zai sako ba ba zai zo ya gaishe sa ba sarkin Kano Muhammadu kana ji na eh. ya tura ma daki shehu ya je ya jaji yana kan wani hurdan zamala madaki shehu madaki shehu yana kan wani hurdan zamala akai mai umarni mai gaba da kasa mala gaba da kasa abba ma inda ka san yana taka wuta haka dukin ya dan ta sala a kansa madaki shehu eh shehu dan mamudu shehu dan mamudu mhm. kaurin makaransa hawa hudu da azurfar ta tunjima mai kwale da makaransa hawa uku arziki ma ba kuma mai lattari ba arziki ma daki shi ba saboda kazeta sarkin makera ya makance ba ya gani aka kai man siddin ma daki shi ya shafa ya taba ya taba sarkin makeran Kano ya ce wannan siddin na ma daki shi ne inna lillahi a banka da guri kaza a jikin fatar eh za a ga abu kaza za a ga an sa sinun da alifin sinun da alifin eh. sa eh, eh, eh, a za shinin da alifu to sha shehu to a amadu ye wato number number number secret secret number da da yake cewa eh a bayan abin an rubuta wannan shinin da alifu shafawa kawai baya gani eh yace wannan wannan siddin na madaki shehu ku je waje kaza ku banka da nan gurin za ku shine da alifin wallahi da aka banka da sai da shine da alifin so kan masa ta haka dai ya dawo ai malam Kano malam Kano Kano min ayati na ajaba to irin wayannan na su ne hakiman ma da sarkin Kano su musi aka tura shi je ga da ya wace shi ya buga doki ya je ya jinjina da gurin a madadin sarki wani abu da bu saba gani ba wallahi da yazo kansa kuna da yazo kansa kan rumfa ya sanar cewa eh shi ma daki eh to ba da yake ya gama aiki ba ya zo ya faɗa ba eh, ya wuce eh. ai da ya zo kansa kawai sai dauke kansa sai juya kallon ɗaya barin kurin yana kallon talakawa yana karɓar gaisuwa yana karɓar gaisuwa kurin yana layi akan siddin ragowi sarkin Kano Muhammadu ba mamman lafiya ni in ana muka zancen mamman kai kaji mutum irinsa to ya aka kari Allah ka wane mutum da ya je sai dangane da gurin Ta. wannan mota ta sai hau ba mota sarauniya ba to abin da ya faru eh sarkin katsina eh. sarkin katsina mm. saboda ya na lokacin na ba wani lokacin bane Usman na gwagwani to sai yana da wani tsari da suke da shi na saboda a arewa babu wanda suke kwaikwayon landan irin mutanen katsina eh, sosai kuwa harkar polo mm. ko a hawan sallah za ga wannan a gaban sarki an aske da wake mm. sun sa wa kaya haka na turawa to sai kwa dan turawa eh. ƴaƴan sarauniya ake cewa to suna yin wannan har yanzu na'am na'am to wani abin ya ta da ta ga wannan tsarin an kwaikwayo sha'aninta to sai ta wani abu da ake cewa sardauna yayi to an taɓa yin bal da kudu da arewa mhm. sai yan kudu suka ci yan arewa Arewa. ta sardauna ya ce to ai bakwai abu biyu ba ta ku adda ku adda kofi eh da sake ya ce ya dauki kofi eh ya ba yan arewa eh ku adda kofi eh ku kuma ku adda ci so da <laughs> kishin arewacin ga eh ku ku aka cinye eh. to ga kofi ku kuma ku tafi da kimar kun cinye <laughs> zaka ji zaka ji kidi yana mudan ku da ka toshe mana eh to a wannan ne yake ce mutum ku da ka taushe mana eh sosai kwa alhaji ahmadu sarki mm. girman ka ya yi babbar ka wanda eh. ya girma eh. girman ya kai girma eh. waye ka taba jini wannan eh wannan hukuncin a ce kai a shanin kwallo ga wanda ya cinye amma ba wani kofin shi kuma a ce ka je ka kai gaci kai kuma kai ne kofi to ga gani to amma ina yi koya mm. a wajen a Kano na ga maka ya zo a Kano yi koyo yana abubuwa to aka sai sarauniya sai sarauniya ta ga sarki a kan raƙumi mala da wani abu daban daban mala kuma dama ga kano da kayan tsaraka mm. akwai abubuwa na shidda ta dabira a kano mm, na tashin mm, hankali ka san da yake cewa dabaru? to larabci ne asalin kalma to ai shidda ta dabira na'am tsananin gwada abu na'am ya baka kafar da wani abacin abu eh ta sai bahaushe ya juyo ta kawai ce su dabaru in aka yi wani abu da ya wuce al'ada eh sai a ce su dabaru to irin wannan abu shiddatu tadbiri saboda da ya tafi ya wuce ya je ya sauka mota sai hau amma ita ta bada mota to ita sarauniya to ai taga abin ne wannan ne abin da yi mata wannan abin ne da shi to amma tun da shi sarkin tsaya shi kuma yayi al'ada irin tata sai aka ce to shi na daya eh amma ga kyautar sarauniya kuma to kuma kyauta ko ba a bashi kyauta ba eh amma dai ga kyautar sarauniya Ga ba da ɗaya ba kenan to ba to ba karbar motar yayi ba kamar yadda tarihi ake ba bace ba wannan jin karba da san ranta ba ai to ai yayi mata abin da ba ta taba gani bane da ubanta ya zo sarkin kano usman bindiga dubu uku ya sosai kuwa haka ka faɗa ita kuma da ta zo mm. ita kuma da ta zo ta ga abin da sarkin kano ya yi mata mm. ba ta taɓa ganin wannan abin a wata ƙasa a duniya an mata wannan abin ba shi shi kaɗai da ya taho mm. gabansa 'yan sarki ne suka yi masa 'yan mori hakimansa yan sarki sarkin kano muhammadu eh. duk dan sarki sai turo shi gaba wanda yake mai kunni biyu sai ya sako su a gaba su dan su ga ladima sani suna da ina jin lokacin eh, yana dan buran yana dan buran yana dan buran su wani ladima nan na yanzu mm. yana sarkin dawaki mm. su dan eh, iya ado mm. su dan abin nan ban tabbatar da hawan ciwo mana da waki ba mm. ban tabbatar ba ko da shi ko ba shi mm. amma na ji halin ko da shi ko ba shi yana cikin wannan mm. wa'anda suka yi wannan abin suka tsaya a gaban sarki suka kai layi biyar biyar suka jeranta sannan aka taho kuma da tsarin mutan fada 'yan bindiga 'yan sirki 'yan lufudi da a gaban sarki yan kagira ibrahim kasar rumfan masu zagage wato tawagar sarki iya ganin ka mutane ne kawai kafin sarkin kafin sarkin ga kuma lema tare da yana kai raƙumin amma daga ta kai eh ta kai ana kuma juya ta ana wasa da ita ana wasa da ita sarkin Kano Muhammadu ka san da lema mm. da mahuci mm. da tambari mm. abu ɗaya suke yi to in kaga ana kaɗa leman nan eh. wai ba wai kaɗawa ce kawai ba no kadawa ake amma bin tambari take to wannan sama da kasan da take tana eh wannan ana juya tamba to ai bin tambari a lokacin sai ka ga sarki ya shiga wani sha'ani yayi hagu yayi dama yana zara idanu wannan sama da kasan da take tambari take bi shi ma gini shi ma tambari yake bi wannan fifitar eh fifitar ba ita ma in ya kada kada wanda yake eh tambarin yake bi kaga an yi wani papapapa eh. to ka gani to wannan abin in ka auna shi ma bin tambarin yake Allah shi ma tambarin kuma kiɗa shi ake yi tare da wancan usulubi nasa eh. shi ma a wannan tsarin da tambari da lema da figini iri ɗaya suke yi a buraku ar da hausa eh Kano Aburako Arda Hausa kawai suke wannan duk inda ka je kuma ka tarar suna tambari suna lema suna mm. bigini mm. wallahi sai ka ga ba iri ɗaya ne na Kano ba har gobe wannan Kano kenan mm. Kano kenan ai kanan kenan ai shine bambancin kana dinga ganin abubuwa suna yi yanzu ka ga sarki ya hau doki mm. za ka yi mamaki mm. kafin ka ji an ce sarki ka samu labarin ya faɗo daga doki za ka yi mamaki ba ma taɓa ji ba to me yasa shi ne ba na wani wani sirri ne na Sarauta kano kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai kuwa to wani irin sirri ne wannan ah. to ai sai ka nemo mai sa sarakunan wa'ancan su suke faduwa eh sannan sai a gaya maka da su kuma na Kano ba sa faduwa to ni ni ne sai in ce to abin da yasa suke fada saboda ba a shirya ba a shirya garin su kamar yadda aka shirya Kano ba ai da shirin amma shirin shi ma sai an shirya shi eh sosai kuwa ai shirin sai an shirya shi subhanallah gida ne rasani aka ajiye shi kurin don kula da dawakin sarki in za a hausa a koya musu tarbiyyar da ake son su yi. subhanallah shi kuma sarkin ya san abin da ya kamata ya da dokin mm. inda zai kama shi in zai kama ya san irin kamun da zai masa mm. inda zai kilisa ya san irin kilisar da zai masa mm. saboda banga-banga sarki tsakanin figinai da lema da zagi da eh, eh, eh, abin nan figinai mm. kar sirki ya kama doki ga rawa ya taka wani sannan duk inda aka sani akwai wani abu da za a iya gamuwa da shi mm. wani lakaci ce mm. ko ku dutse ne ko wata gada ce mm. mai karfi ce ko mara karfi ce mm. an auna dokin an gwada shi an san in ya hau ba zai fada ba ko ko an auna an san in ya hau zai iya fada ba gida ne rasami aikin sa kawai aikin eh tarbiyyar da ake wa dawakan daga duk dokin da sarki zai hau hankali ne ba sarki ba hawa mahaukacin doki Allah ga tumalan an taba bani wani tari aka ce ina kyauta san shamakin Kano Isiyaku shine shamaki na farko zamanin sarkin Kano Ado ne eh ai bayan shamakin Kano eh, bannan inu da guda jiyar da su eh Isiyaku ne to aka ce wata rana sarki yana son wani doki mm. amma ba a tarbiyar sa ba mm. amma shi dai yana son ya haushe wata juma'a mm. ko hawan daushe ne ma ya hawo shi ya fito zirin hanyar nan da za a fito inda za a fito fataluwa yau fasa kori dokin ya yi wasa nan ya shamaki ya ja ya dubu sarki ya ce sauka za ka mm. sarkin ya buɗe ya ce sauka za ka kwarai